assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, jama'a ku saurara abin da ke wakana yanzu yanzu da nan misalin karfe shida da rabi eh, mutane da yawa sun ji an samu ɗaya hatsaniya tsakanin filani makiyaya da mutanen garaɗawa kamar kwana goma da suka wuce yau gonakanmu na hawa hilani suka zo suka canye aka kore su suka mutane ruwan kibau aka je kai mu bawan allah wanda farko aka riga a takin ɗinai filani suka laɓe suka bi muna mutane suka bige muna mutum biyu wanda suka bige na biyun nan bai san ko an kai shi asibiti ba yanzu bayan haka ya kwana hudu asibiti bai san inda shi ke rai kai mutu kwakwai sai sai bai ya tura aka ɗauko shi daga likita aka kai shi jandarmeri aka zo aka ruhe su yau kwana shidda kwana ɗaya kwana shidda ga kwana hudu wanda suka yi asibiti kwana goma kenan aka zo aka ruhe su ba shara'a ba komai ba ku ji walaƙancin da aka yi mana eh, ƙarƙashin mulkin seven wagash ƙeta kwana goma mutum shi ne eh, aka cuta ma mai gona mai gona ha aka cuta ma kwana goma aka rihe shi suna rahewa kwana goma ta dalilin haka an hana su shan magani an koro su da likita aka zo jandarmeri an karhe yanzu ɗaya daga cikinsu allah ya mai rasuwa aka koro masu jiya iyali ne da wane suna nan suna jiya kai korakkar ne an kawo musu korakkar ne an kawo musu daga jandarmeri ta keta ni dan gara ɗara mai waɗin wannan magana kore kirne an kuma majiyata an ka koro su aka ci gaba da rihe shi yau sai da suka shina suma sa'annan aka kira mutane ne aka ce su je suka je daidai ma na ta suma gawa ta aka riga aka ɗauka tun daga nan jandarmeri aka je tawa yanzu allah ya mai cika an dawo da gawa tana nan ku saurara jama'a abinda aka yi mana keta sai biyawa wanda ɗawar mutunan gato tambaya gare ku jama'a wanda ya ce ya karanci doka shin gaskiya na wanga ya karanci doka ko sai mai na an kai matsayin da shike ya cancanta da shi ko ko sai mai na akai to duk duniya ko mutum dubu ka kashe awa arba'in da takwas na aka gabatar da kai gaban gaban alƙali a gabatar da mutum laihi ne in kusa za a tura shi a tura shi kwasu in kuma sallama ta za a sallame shi to yau kwana goma suka yi wai gobe na za a yi musu shari'a sai hakan gana mun jama'a tambaya a keta na aka yi muna wannan ko kuwa a hakan gana aka yi duk ko ina ku saurara ku ji abin da aka yi muna hukumomi ka muna kuma hukumomin ga suna da labari an faɗa musu nan ga su wani wai shi ana ce da shi wani na asuman lahi alaihi wai ya juya magana ya ce wai hillani suna kai suna neman inda za su sha ruwa ka yadda sun ka canza magana suna kai suna neman inda za su sha ruwa wai sa an ka su shiga gona kowa ba to ai kowa ya zo an ketar su su ga inda an ka faɗa a tura an ketar su zo su gano inda an ka faɗa in ba cikin gonar kaina ba ina na tarki shi kenan mu kan magara da muna neman ruwan da za mu sha ina babu su yau sharban ruwa balle ai magana magana kududdufi mutum bai jin tsoron Allah kai asuman ba ka jin tsoron za ka haɗu da Allah ba ka jin tsoron haɗuwarka da Allah Allah shi tambayi ka abin shaidu da abin da ka basuwa dan an baka kuɗi ka canza magana ko hakan gana kun ka canza magana ku ce wai ruwa suka nema ku ji tsoron Allah hukumomi ku ji tsoron Allah hukumomi muna roƙo daga Niger har zuwa waje wanda ya muna roƙo ga Allah a taimaka ma ƴan ƙungiyar karar haƙƙin adama an zalunce mu an zalunce mu ku sa mana hannu kuma ba za mu taɓa yaya ku bi mana haƙƙin mu ba mu za mu taɓa yahiya ba mu al'ummar garaɗa ba za mu taɓa yahewa ba zaluncin da an kai mana mutum ba shi da lahiya shi na asibiti koro majiyata, a hana shi shan magani a zo a rihe shi kuma ba tare da an yi mai shari'a ba in ba wannan zalunci in ba karkar keta ba ina aka yi ne to hukumomi ku kalubale gare ku wannan da wannan matakai da suka ɗauka wannan ga muna muna roƙo gare ku doka ta aikinta a bi muna mu, a ɗauki mataki akan wannan save a ɗauki mataki a kai ne Allah ya saka mun a kai ne jama'a kuna da labari kwanan baya ko ya zan bari ma za a cewa aka zo gonakinmu aka ce bariki soji za a yi bariki soji wannan ta 'yan ƙasa ta duka mun amince amma gonakinmu na za a yi ba mu da wasu gonakai sai su aka zo aka ce gashi nan duka wanga yanki na gari goma sha uku an zo an aune mutane ba su yi noma ba mai yawa duk can da suke da gonakai mutane ba su samu dama sun kai noma ba nan ɗan wurin da mun kai noma kuma mu wannan bangare a makaramin ka samu shibuka ba mu samu cikin lokaci ba sai bayan sallah ba duk wannan waje an ga shibuka abin ma ba ta kai da kyau ba aka zo yanzu tun ma ba an fara da ɗiba kenan aka zo aka tadda mu can da bagi an hana mu noma na nan ga an ta to ya kuka san mu yi shi hukumomi an hana mana noma an ka ce ga kuskura mu ga wanda ya kuskura shi noma shi shi gumi guda kuma ba a ba mu dala ba to kaga kusa da rayuwar mu saboda Allah jama'a hukumomi dan talaka dan mu ku san ku tuna da Allah ku san ta dalilin mu mu talakawa mu muka ba ku qur'an da matsayin da Allah ya kai ku yau shi talaka ba shi da wani amfani sai lokacin siyasa sannan aka wurwa Sa'an na aka wurwa bayan talaka a ce mai shi je qur'a in ya zan shi kenan ya zan karan mota sai a bar shi da kura in ya tura mota ta shi kenan ya bar shi da kura gaskiya gaskiya a bi mana mu, a bi mana mu, aka zo aka yi aka zo kai Allah saka mana da akan akan wanda sun ka zalunce mu wanda suka zalunci mu Allah ya taugata saka muna subhanaka la ilaha illa anta ya zil zalala wal ikram Allah ka saka muna akan wanda suka zalunce mu Allah ka yi mana muku duk wanda adda hannu ciki duk wanda adda hannu ciki Allah Allah ka saka gaugata saka muna Allah ka yi mana sakayya a tsakanin mu da su